Shirin taska na wannan makon zai fi mayar da hankali ne ga wata matsala da ake ci gaba da samu yayin da ya rage 'yan makonni a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Har yanzu akwai miliyoyin mutane da suka yi rijistar katin zaɓe amma katin nasu bai shiga hannunsu ba, wanda wajibi sai da katin ne sannan mutane za su iya kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe. A makonni biyu da suka wuce ne hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kimanin mutane miliyan shida da dubu ɗari bakwai ne basu karɓi katin zaben su ba. Wani lamari da manazarta suka ce abin damuwa ne da ke nuni da matsalar ƙin fita yin zaɓe kamar yadda aka gani a zaɓukan baya. A makon da ya gabata, hukumar ta INEC ta sanar da ƙarin mako guda a wa'adin karɓar katin zaɓen, wanda zai ƙare a ranar 29 ga wannan wata na Janairu. To yayin da wa'adin ke neman cika, wasu da suka kasa karɓar katunan nasu suna ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaben da ta ƙara wa'adin. Wasunsu sun ta'allaka rashin karɓar katunan nasu akan dogon jira da ake yi, yayin da a wasu lokutan kuma ba a samun jami'an hukumar zaɓe a wuraren da ake raba katunan. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto a game da lamarin a Jos. Ba inda ba mu je ba mun je yi yawo ba mu ba wata baiwar Allah kenan take nuna bacin ranta game da abin da ta tarar a shalkwatan ofishin hukumar zaɓe ta najeriya wato inec da ke karamar hukumar jos ta arewa a arewa ta tsakiyar najeriya nan ina din ba bar ni nayi zabe ba Allah da abin da ya faru a kai ni prison wa'adin karbar katin zabe na biyu yakan kama wanda zai kare a ranar 29 ga watan janairu nan ofishin na INEC na karamar hukumar Jos ta Arewan yake cike da mutane masu hankulan su karbi katin su na zabe na logging in registrations ina da komai da komai early 2022 kuma har yanzu muna cikin january na 2023 kuma ban karba ba wannan zuwa na, bakwai din kenan nawa ya bata da ya bata na je na yi da na yi basu ban slip ba na neman photocopy na aji da na aji photocopy tun photocopy na ta nema ina ta tracing ana ta ce mun wai ba riga print ba ba riga print ba so ni na gaji kowa yana maganan pvc kowa ya gaji ya gaji suna so mu yi zafin ko ba sa so mu yi zafin. Eh, we started uh, really uh, very slowly. Da farko mun fara da tafiyar hawainiya, amma yanzu mun yi nisa mun cimma nasarar raba katunan ga mafi yawan mutane. The only challenge, the only place. Wajen da muke da kalubale shine kawai batun tsofaffin katunan zaɓe, wanda ba karɓa ba tun zaben 2011 zuwa zaben 2019. Wasu ma masu shi sun mutu, nan ne kawai muke samun sai. Uh, the collection at that point is very slow. Ga kuma korafi game da tafiyar hawainiya da mutane suka ce suna fuskanta wajen karɓar katunansu na zaben. Abin da wasu ke ganin cewa karancin ma'aikata da hukumar ke fama da shi ne yake haifar da hakan. inec ma suna yin kokari amma dai kasan mutane kuma yanzu nan ba su da irin patients da za su iya su samu su siya cikin rana kun ga inda abin yake ba wani rumfa ko wurin zama wanda mutum zai iya yi ya siya so daga safe har yamma karfe uku kaga mutane su zo su siya suna jiran pvc inda ce inec suna da isassun ma'aikata a kasa da za su kai voters card dinnan a polling unit a raba shi polling unit eh, by polling unit amma domin me ba su da ma'aikata a kasa duk da cewa har yanzu da sauran katina jibge a ofishin nata ciki har da tsoffin waɗanda ba karɓa ba tun zaɓukan baya hukumar ta inec dai ta ce shirye take wajen ganin cewa duk wanda ya zo ya samu ya karɓi katinsa cikin sauƙi. Uh, you know, Nigeria generally. Uh... Najeriya suna matukar son su kaɗa ƙuryarsu a wannan zaɓuka masu zuwa saboda wasu dalilai na fili da na ɓoye musamman don ganin sun sauya alƙiblar siyasar ƙasa. A new direction to, uh, to our political leadership. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA.